tambaya da To, ina mai karatun namu? Yau. Sorry. تو anan to bismillah iqra وقد دلت أحاديث متكاثرة كادت أن تكون متواترة على أن بدونها وتعويلها بل كثيرا من من تنزيلها وتفسيرها في فضل شأن سارة العقهات وإظهار جلالة حالة حالة الخارج الأخيار أعني النبي المختار وآله الأئمة الأبرار عليهم صلوات الملك الكفار بل الحق متبين وسلوك المدين مبين كما لا يخفى على البصير الخبير بأسرار كلام العليم الفقيه المرتوي من عيون عيون أمناء الحكيم الكبير أن أن أكثر آيات الفضل والإنعام والمدد والإكرام بل كلها فيهم وفي أوليائهم نزلت وعن جل فقرات التوبيخ والتسنيف والتحديد والتقديم والتفضيح بل جملتها بل جملتها في مخاديثهم وعدائهم وردت وأن الله عز وجل جعل ملة بطن القرآن في دعوة الإمامة والولاية كما جعل جل ظهره fi to <clears throat> anan saboda lokaci wurin da ya ma wurin da ya highlighting din shi baki kiran din nan kamar shine kusan maganar wannan doguwar larabcin da abin nan ne irin da ji ka san magana ce aka abin nan ɗinta ko wato ya ce fi fadli sha'ani sadatil adhar ma'ana tafsirin qur'ani su a wurin shi'a yadda suke malamansu na tafsiri tun daga kan jabir jofi wanda za mu karanta nan gaba su suna ganin ƙur'ani mafi yawan su yana magana ne akan sadatul adhar in suka ce a sadatul adhar suna nufin a imma nan guda nawa guda goma sha biyu yana magana ne inda da ka ji tana bayanin aljanna da falalatta da daɗin da za a samu to a kansa ake su za su shiga wannan da magoya bayan su kun gane a can gaba ya cewa anna julla faƙarati tawbihi wa tashne wato mafi yawan faqarat sakin layi na wai ƙur'ani ko tafsirin ana yi to duk wani tawbihi gwalewa da bayanin narko da azaba da za ka ji cikin ƙur'ani wata hadidi wata tafzi da wani tahdidi da za a yi in ka shiga ga in kai kaza za ka shiga wuta in ka shiga kaza bal jumlatuha fi mukhalifihim wa da'ihim yace kai dukkan su wannan kaji aya tana magana kan azaba to fa tana magana ne akan masu saba musu mukhalifihim kai kinan ahlus sunna ko kuma ka dauka tun ma daga kan sahabbai wannan wannan ayoyin waradat dukkan su sun zo ne akan haka kun gane in ka ji qur'ani yana bayanin falala aljanna to akan su ne in ka ji na magana akan azaba da waye akan makiyansu ne haka tafsirin sai yake nuna kun gane abu na farko kenan wannan cikon magana ce ta farko can ko koma farkon tambaya da yace awalat ya taqdi suyukh shi'a an lil qur'ani ma'anin batina tukhalifu zahir kun gane malaman shi'a sun kudurce cewa shi qur'ani yana da ma'ana biyu akwai ma'ana ta fili ta saba ma ma'ana ta boye ma'ana fili ne da ke kasan ƙur'ani kasan fassara shi ta ɓoye kuma su yadda su suka san fassara su a wurin su wanda inda ka ji ta za ka ji ta saba ma kai yadda ka san fassarar to wannan su a wurin sun kudirce wannan za mu ji misalai nan gaba abu na biyu inda za mu ɗora yanzu shi ne, ya na bi anna jullal na fihim wa fi adaihim min sahaba mafi yawan ƙur'ani ya sauka ne akan fihim a kansu su ahalul baiti kuma waɗannan iya sha biyun da suka ware da magoya bayansu su wa fiya adaihim an sahaba kuma ya sauka ne akan makiyansu na sahabbai muna gane wannan magana <clears throat> wannan magana ta biyu kenan bal za'ama shaykhuhum hashim bin sulaiman al eh? katkani wannan katkani din shi ma yake cewa bi anna ali ibn abi talib رضي الله عنه ذكر وحده في القرآن ألف ومائة وأربع وخمسين مرة wai shi wannan katkani tunda sun ce ƙur'ani fa da kuke ganin shi nan wanda ke hannun nan namu a can baya in ba ku manta ba an yi wata magana ko ko kun manta ta daidai inda aka yi ruwa daga abi abdullahi yake cewa lauƙadi ƙuri alƙur'anu kama unzila lalfaina fihi musammina da ana karanta ƙur'ani <clears throat> kamar yadda aka saukar da shi to duk da an sami sunayenmu a ciki mana mu suwa kine yake nufi su a imman nan guda sha biyu wai da ana karanta ƙur'ani yadda yake to duk da an sami sunanmu a ciki to shine a nan shi wannan albaharani din alkatkani ya ruwaya yake cewa alimna abi talib a cikin qur'ani akwai sunansa inda Allah ya faɗi sunansa so 1154 da ya tashi wa allafa kitaban sammahu ya wallafa littafi ya kira shi allawami'un nuraniya fi asma'i aliyin alaihi salam wa ahli hil qur'aniya wai littafi mai walƙiya mai haske wanda yake bayani akan sunayen aliyu da kuma ali baitihil qur'aniya kuna ji da kyau to yanzu dan Allah akwai kire da ta wuce wannan shine a gaba nan yake taliq ya ce a talik ayyuhal qari'ul munsif ya kai dan uwa mai karatu bisa da adalci law tasafatil qur'anil karim wa khasama ma'aka jami'a qawamis lughal arabiyya lama wajatta isma wahidin min a'immatihim al-isnai shari'a yace da zaka karanta qur'ani tasaffa shine tasbih ka rika bude shafi bayan shafi ka dauko qur'ani da Allah ka koma gida ya ta bude daga bakar hannasi kana karantawa sannan ka dauko kamus na larabci ka aje kusa da kai wanda kake iya karantawa ya ce lama wajatta isma wahidu min a'immatil isna ya shirya ba za ka sami sunan ɗaya daga cikin a'imman nan goma sha biyu cikin qur'ani ba ba za ka sami aliyu ba ba za ka sami hassan ba al-hassan al-hussein in ma ka sami muhammad sai dai muhammadu rasulullah wanda da aka ce muhammad din da san sunan shi ne sai da aka ce rasulullah wa ma muhammadin illa rasulun kada kalan min qablihi rusul sai dai shi ko amma sunayen a'imman nan daya ba za ka sami sunan cikin alqur'ani ba inda za ka karanta da adalci hidan karya kai ma za ka yi na dan shi'a ka ga wani wurin ka ce ga yadda ake nufi da shi kun gane ya ce sun mata ɗawar al'amur inda shiyukhi shi'a kama fi adatihim fi taɗawuri fil wada'i lokali daga nan sai al'amarin shi'a ya daɗa birin ƙasa wajen al'adarsu kullum in suka yabu sai sun ƙara ci gaba wajen alwaza ƙarya a ƙirƙiri ƙarya sannan wal ita ma ƙarya ce a ƙirƙiri abu ba haka yake ba kawai a faɗe shi to sai abin ma ya daɗa birin ƙasa sai suka ce fa qasamul qur'ana arba'ata a ƙasa ne sai suka kasa Al-ƙur'ani suka ce ai ai alqur'ani arba'ata a ƙasa ne kuna ganewa ba nan ne arba'ata a kasamin ba to haka zai kasa qur'ani wai qur'ani ya kasu kashi hudu faftara hujjatuhum al-kulaini ala abi abdullahi kulaini ya girma ma abi abdullahi ƙarya ko ya ce wai annahu qala wa hashahu Allah ya tsare shi faɗi wannan magana wai ya ce innal qur'ana nazala arba'ata arba qur'ani ya sauka kashi hudu ne rubu'un halalun wa rubu'un haramun wa rubu'un sunan wa hakamun wa rubu'un khabarun ma kana qablakum wa nabu'u ma wa bainakum rabi ɗaya nan halal yake magana nan haram nan labarin al'ummomin da suka gabata nan kuma wanda zai faru nan gaba da kuma bayanin rabewa da za tsakaninku da makiyanku to shi wannan ruwayar ta ali sai ce aina zikirul a'immatul isni ashara to a wannan ruwaya ta kulaini akwai magana isne ashara nan an faɗe su haraban shi da to da suka ga kulaini bai sako a imman su ba hawala ba'du shuyukh al-madhhab shi'i tadaraka hadha al-am sai cikin malaman suka sake mai sun kai kai kulaini hayo fa ruwaya nan ka bate mana yadda muke so ba <laughs> haisu lam yuskara immatuhum al-isne kai yanzu a ruwayan nan ta ba ka faɗa a yan mamu har yau mu da suka shiga ba kuna ganewa saboda haka bi ruwaya ta sabika a wacce ruwaya taka da ta gabata faftara shaykhuhum kulaini ruwayatan kulaini sai sake zama ya natsu sai sake kirkiro ta kuma ta kulu ga ɗaya ruwayan nan yace anil asbad binu nubatata قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام in suka ce Aminu mu'minin suna nufin aliyu kenan ya kulu wai ya ji Aminu mu'minin ya ƙulu yana cewa nazarar nazar a talatan sulusun fina wa fi aduwina wa sulusun sunanun wa amsalun wa sulusun fara'idun wa akam sai sake tura ya ce ya ji wai aliyu na bi ɗan cewa qur'ani ya kasu kashi uku ne kuna ganewa kashi uku ko kamar ka ce haka kenan ne Ga ɗaya ga biyu ga uku wai haka ƙwarani ya kasu ɗaya kashin ya sauka ne sulusun fina wa fi kashi ɗaya kasu yana magana kan mummu alil baiti mu isnaya shirya da kuma makiyanmu ɗaya kashin kuma yana magana ne akan sunan wa absal ɗaya kashin yana kan fara'id da ahkam kuna fahimta to wannan ruwa ya ta kulaini ko ta yi masu daidai ko hayo da kauran karin bukata sun mata daraka shekuhun ko fazadu fin nasibi daga nan dai shehin su kulaini sai suka sake mai istidiraki kai kulaini mun fa yau baka fitar da abin yadda muke son shi ba faqalu sai suka sai sake faqalu suka ce an abi ja'farin alaihi salam qala nazala alqur'anu arba'ata ba rubu'un fina wa rubun fi aduwina wa rubu'un sunanun wa amsal wa rubu'un fara'idun wa ahkam ha sai suka sake sai suka ce wutarwa daga Abuja <laughs> Abu Ja'far wai Abuja afar? Abuja afar Sadiq ko ko ba shi bane Muhammad Muhammad al shi ne Abu Ja'far Abu Abdullahi shi ne yawa to sai ya sake cewa to zabi a shi nan dai ƙwar'ani nan rabi ɗaya sauka kan mu ɗaya kan makiyan mu amsa da wane ne ɗayan kuma a kan fara'i nan kuma abin nan kun fahimta ka gani ya ɗan ƙara da wasu a su yanzu su kaɗai an ware musu wurin su ko makiya ana kaga sun sami rubu'i kenan ko suna duk magana da za a rubu innan su ne to har yau hakan yayi musu ko da sauran magana Wala ولا هذا بعض المسلمين أنه ليس للأئمة ميزة ينفردون بها في القرآن bin مخالفيهم بالنسبة لهذا taqsim ahli suna suka zo sune masu radi sai suka ce to yanzu ku a koda kuke cewa a imma ku suna da kashi daya mu ma kashi daya mun yi daidai da ku kina tunda dai magana ba kan kuke ya kamata ka san ku yafi namu in gaske ne ko kuna fahimta shikenan ka lizalika humul ayyashi ayyashi shi ma yazo zai yashe wata ƙarya a nan. sai ya fada ku <laughs> faftara ruwayatan rabi'atan bi nafsin nassi sabiq sai ya sake kirkiro ta ruwaya amma da wancan nafsin ita ruwa da ta wuce din illa na huza da fiha walana kara'imul qur'an sai ya ƙara wani lafazin da ya zo da ƙari walana kara'imul qur'an wato dora na qur'ani magana kan wani kara'in wani abu na mutuntawa da girma da kima to fa dai akan mu ne kaga yanzu kaso nawa suke da shi biyu kaga ya fi na makiyan su duk da makiyan fa nan qur'ani da yake magana fa kan fa azaba ne da ukuba ba wai karkai tsatan dan sun ware maka wannan kasan ma wani alheri ne shi ka san da aka ware ma duk ayan ukuba da azaba to na ku ne ku yanzu kuna fahimta to yanzu ka dan Allah ya dake kai ka ce wata tatsin ne gizo da koke kawai shine wa qad ashara ila kashani fi tafsirihi as kashani yana da tafsiri sunan shi a safi. wa ya yace wa zada al-ayashi wa lana kara'imul qur'an can kasa ku rika duba min din sai tambaya ta bakwai dan ya kamata a ce an tashi to tambaya ta bakwai ce ma asulu wa juzuru hadhihi tawilat allati yadhkuruna halil qur'an ma zikri ba'd al amsalati lidhalik me asalin da tushe da ginshiki na wannan fassare fassare da su yan shi'a suke ambatawa dangane da alqur'ani kuma me ne misalai wasu sashi misalai da za a gaya mana game da haka to shine yace jawab amsa inna awwala kitabin wada al asasa li hadha min tafasir shi'a farkon littafi wanda ya ɗora tubali na irin wannan kalan na fassara 'yan shi'a da suke qur'ani huwa tafsirul qur'an allazi wada'ahu shaykhuhum jabir bin yazid bin al-haris al-ju'fi al-kufi al-mutawaffa sanata alfin sanata mi'atin wasnaini wa ko kuma ka ce saba wa kun gane ya ce farko shine tafsirin nan na ƙur'ani da wani malamin yan shi'a ya yi tsohon malami da daɗewa shine jabir bin yazid bin al-haris al-ju'fi al-kufi mutumin kufa kufa tana iraki a yau wanda ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da ashirin da bakwai da hijira kun ga da daɗewa ɗari ɗaya fa tun wajen lokacin sai imam malik kenan tun sannan aka yi shi shi ne ya fara tafsiri na wannan tafsirin wanda za mu ji nan gaba irin tafsiran a ɗau aya a mata fassara da hankali ma ba zai kama ba kun gane to shi ne ya fara tafsirin daga nan kuma sauran malaman su suka yi ta kwafa suka yi ta gada har zuwa su komai ne yau har malaman su yanzu da suke jin su malamai ne wa kana ma'arufan bi takfirihi li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi wannan Jafar jabir ka sananne ne da zagi da kafirta sahabbai Allah ya ƙara yarda a gare su ka sahabban manzo sallallahu karare yake kafirta su to yanzu dan Allah ka rasa wanda zaka fita sai sahabin manzo ko game garin musulmi haka ya kamata ka ce mai kafiri wanda wani dalilin ba ka da dalili haka zaka ce kai kafiri ne balle sahabin manzo to shi wannan jabir aljufi wanda dai shi ma tarihin shi wa karanta ba yahude ba yahude ne sa da ya shiga musulunci da ya rusa musulunci kamar yadda abdullahi bin saba ba yahude ne ya shigo da ya rusa musulunci to shi ma jabir aljufi haka to ga taliki nan yace a talik من الغريب أن الحديث عن توثيقه وتضعيفه في كتب المذهب الشيعي متناقضة wato abin mamaki da abin da zai baka mamaki dangane da hadisai shi wannan jabiru ju'ufi wai ana jingina masa sanin hadisi da ruwayar hadisi to wajen hadisi a tausikin sha ce ingantacce ne ko mai rauni ne ko waye ne kun gane a cikin littattafan shi'a to za ku ga tukka da warwara tukka da warwara shine na magana sai ka ji wacce magana ta rorocen yace fa akhbarun taj'aluhu min wako mimman intaha ilaihi ilmu ahli baiti wasu labaran ana baka tarihin wannan ju'ufi din ko da su kulaini ko su waye ne littafan su sai kaga cewa shi duk ma ilimin ahli baiti na hannun shi kamar shi kowa sani wa tudfi alaihi sifatul uluhiyya bi annahu ya'lamu al-ghaiba wani wurin sai a ta jingina mai ma ilimin sanin gaibi da ilimin na Allah kamar kai ka ce uluhiyya duka ilimin Allah da yake da shi shi ma sai a jingina mai wa alamu ma fil arham a rika ce abin da ma ke cikin mahaifa ma ya sani dan tsananin ilimin sanin ilimi kenan wanda waɗannan abubuwa wa ya san su Allah shi kadai ya san fil arham ya san kuma me za ka gobe me za a anjima to wani ana wasafa maka malami shi a sai ka ga kamar shi ma yana da wannan sifofin hilal wa qala shaykhuhum musul amin wani malamin su mai suna musul amin ya ce, rawa Jabiru al-ju'fi an al-baqir alayhi salam 70 alf hadisa wai Jabiru al-ju'fi nan ya rawaici hadisi guda dubu saba'in a wurin bakir waye bakir muhammadu bakir ruwayar hadisi dubu saba'in fa uwa aka ne dubu saba'in ko? ko ba haka ba ne? Eh, haka ne dubu saba'in? to hadisi dubu saba'in dubu saba'in ko hadis ko sahabbai fa irin su Abu Huraira sa Aisha sun yi ruwaya hadisi suka fi koyon hadisan manzo amma nawa ne hadisan su taka ji dubu biyar dubu biyu dubu haka haka dai amma ka ce wai hadisi dubu saba'in shi wannan jabir jufi din ruwayar hadisi fa yan uwa ba wai mace nan ba ba shine ho hala ba ka ce ko inna mal amalu bin niyar wa inna mal kulli imrin ma nawa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min ba shine wahala ba ilimin hadisi haddathana fulan akhbarana fulan an fulan wane ne ko an malikin an nafi'in an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam to waye mali sai fa an san waye mali. yau shi rayu wace shekara yawa faki wurin su yi karatu waye nafe maula ne na ibn umar ya zauna da ibn umar ya yi ruwaya wurin shi tabbas haka ruwaya ta nuna tarihi ya nuna sannan ibn umar waye sahabi ne ya zauna ya ga annabi yawa duk sai an san wannan fa to wannan ba Allah ya shi zaka ce hadisi dubu saba'in shi kadai ruwaya wurin albakir to ai ƙarya su a wurinsu kuma eh a'a in ka bisa sadda aka haife shi da ya mutu shekara 127 za ka iya cewa eh amma bari ka jo ta magana a gaba kamar magana taka kila za ta zama kila da gaske gaske a ciki aka ce wa na ƙara'u akhbaran ukhra indahum tada'anu fihi wa annahu kazzabun dajjal muna karanta wasu kuma labaran daban a wurin dai su littafan shi'a suna sukan shi wannan jabirul ju'ufi din cewa shi kazzabu makareci ne dajjal kare shi mata kai ka ce mai shi dajjal a littafin nasu na sha sun ce shi makareci ne farawau sun rawaito an zurarata bala sa'altu aba abdullah alaihi salam an ahadisa jabirin faƙala mara ra'aituhu inda bi qat illa maratan wahidatan wa ma dakhala alayya qatu <laughs> kaji magana ta an yi ruwaya daga zurara yace yake cewa ni na fa tambayi aba abdullahi ba shine ba abu abdullahi ne jafar su abin kinan shine shine mahmud bakir ko shake mai alkunya da abu abdullahi to yace ni na tambaye shi an ahadisi jabir waye ne in aka ci jafaru sadiq ko aka ce abu abdullahi ne jafaru sadiq ci na tambayi abu abdullahi dangane da hadisan jabiru ju'ufi wajen dubu saba'in ya ce da riwaya wurin bakir faƙala sai ya ce mara aiki hu inda ko inda abi katsu ne ban taɓa ganin shurin babana ba da ɗai illa maratan da sai sau ɗaya to yanzu da Allah so ɗaya ne ko zamanin ko zamanin wayannan da za a dau abubuwa balle da zamanin rubutu ne fa ana magana kana rubuta kuma hadisi da sanadin shi da komai ba macanin ba kawai to ya ce bai taba ganin shurun baban shi ba sai so ɗaya kuna ganewa ya ce bayan nan sai ce ma da khala alayya qad ni kuma ai dan shi ne ni ma ina cikin albaitin bai taba ma zuwa wuri na bane tun da yake kaga ashe magana ƙarya ce kuna fahimta wa haza min at-tanaqudi wa huwa kathirun fil hukmi ala rijali shi'a wa shuyukhihim wannan yana cikin tuka da warwara mai yawa da zaka samu cikin hukunci akan rijalu shi'a ta bangaren ilimin hadisi wanda mun ka dawo idan bukhari ya ce ma gashi ba za ka taba gani a wani wurin ya yi magana da tauraro can ba musamman a iraki aka shirya ko a iraki ko a sham na manta aka shirya yadda za a jaraba buhari imamul Buhari, aka zo sanadai na hadisai kun san sanadin hadisi ko da yanzu yau zan zo in baka cewa baku assignment in ce ku man khariji ko khariji na hadisi to ka san takharijin hadisi fa yadda yake kamar a ce anan ko anin nabi ba shi na sama ba a nan sai yawa kenan ba sai bai ba to a nan kila za ka sami wa ibn umar ibn umar a nan ya yi ruwa ya hadisi na abu horayara ko nan kila ka sami wa ibn mas'ud to haka kila nan ka sami wa aisha kaga anan sahabbai hudu suke ruwa duk sun ji hadisi wani annabi to wannan anan shi kadai zaka sami na da almajirai kamar hudu kun gane haka shi ma wannan kila ka samu da kamar nawa uku kila misali wannan yana da wanda suka ji hadisin uku aisha ita ma kila tana da wanda suka ji wurinta kila ko biyar kuna fahimta to anan wannan shi ma da ya jin yana da nashi almajiran kafin fa a zo cikin bukhari ya dawwana hadisun. to idan bukhari zai fi da nan fa duk sai ya san ɗuruk wannan ya ta ce ma ɗariƙa ta hadisi ɗurukul hadis ɗariƙa shi an abi umar an ibn umara ɗariƙa hadisun an abi Horaira waye duk sai an san su nan da daga can na rubuto muku da na nuna muku har a zo kan hadisin cikin bukhari bukhari shi da ya ruwaya ɗin to bukhari fa dai wannan sanan shine zaka yi haddathana fulan akhbarana fulan akhbarana har a zo idan ga zuwa ga Abu Huraira don za ka tashi takrijin hadisi kai duk sai kai wannan shajara din amma kai idan bukhari ya rawaito shine zaka ji ce daga dariƙa hanyar wace ce ruwayar wace ce ruwayar bukhari ruwayar abu huraira ce to dariƙar fa to in za a yi tantance hadisi fa duk sai fa an bi wannan fa kai da za ka dawwana shi cikin littafi sai shi imam bukhari yadda ya sa kan sharaɗi kenan sai ya san sauran nan to muhallin sha abin da yake son gaya maku da aka zo za su jaraba shi sai suka cakuɗa asnad sinadin nan sai su ɗau sanadin wannan wanda ya ruwa wurin aisha su kawo shi nan wancan nan wannan duk suka hargitsa su shi kenan suka zo suka karanta ma bukhari dan su jaraba shi wai ya san hadisin ya ce e eh, ya san shi sai dai su sun yi ruwa ba daidai ba ya sake karanto masu shi diya da yake ai wane da kuka faɗi ruwaya da ya wurin aisha ne wane da kuka faɗi kuka kawo shi nan aisha ruwayar da ya ibn mas'ud ne wane da kuka kawo wurin ibn mas'ud ruwaya da ya wurin ibn kowane ya mayar da shi inda wurin shi wannan fa su ne ba za ka taba jin tuka da amma su ko ba za ka taba jin wani ya zo ce maka bukhari kaza kaza ko ko wannan wanda suka dawwana cikin littattafai kenan to amma su shi'a malami ɗaya yanzu kun ji wannan an ce makaryaci ne can an ce wane ne duk da warwara kinan kun gane almuhim sai ce anna kutubal isna a shari'a kadi waradat ko warasat min shuyukhihim jabir ta'wili ko a ta'awilihi li shaitan fi qawlihi na mene tambaya ce to fi qawlihi sai ka tunan zan fita sallallahu alaihi wasallam ko fi qawlihi subhanahu wa ta'ala kamathal ash-shaytani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin cewa bi annahu amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab wa annahu radiyallahu anhu yu'azzabu akthar min iblis wannan ju'ufi din yace yayi fassara ta Qur'ani ta wannan ayar da zo ya fassarar kuma shaitan kalmar shaitan da ta zo a ciki ai kun ga shaitan ko ga ta nan a ciki kalmar shaiɗan. da Allah ya ce ka masali shaidani idh qala lil insani kfur ba nan Allah ne mana bayani bane dangane da shaidan da hanyar shi ta bata da kuma ƴaƴan adam yadda za su zama wasu za su bi shi ko in sun bi shi kuma gobe kiyama ga abin da zai masu zai masu gwalo ake cewa ko ko idh qala lil insan nikfur lokacin da shaidan ya ce ma dan adam mutum kafirta sai kafirta kafiran nan duk da muke gani shi ko duk shaidan ne ya ja su to duk wanda ya mutu akan kafircin nan bai tuba ba Abinda zai faru gobe kiyama shine falan ma kafara qala inni bari'un minka gobe kiyama sai iblis shaidan ya ce ni fa na baranta da gare ka inni akhafu Allah rabbul alamin ni na jin tsoron Allah ubangijin halittu wai shaidan nake jin tsoron Allah ma'ana kaga zai kai shedan zai kai dan adam ya baro nan zai ruɗi, wanda ya ruɗa ya kafirce kibin Allah ya kibin manzo sai kuma gobe kiyama sai shedan ya ce shi fa babu ruwan shi ni da nace ka kafirce ni ma ina jin tsoron Allah na ce ka kafirce ka kafirce kamata ya kai ni ka kafirce man kuna fahimta da kyau to wai nan wai fassara wurin nan shedan kalmar shedan da ta zo wannan jabiru ju'fi da yazo fassara ta sai ya ce ai abin da yake nuna shaydan bi annahu amirul mu'minina umar bin al-khattab umar dan khattab shi ake nufi da shaydan shine shaydan yake ce ma mutane ku kafirta yanda zai kafirta gobe kiyama zai ce masu to ni fa jin tsoron Allah ana zai kai mutane ya halaka kenan ko shi ya halaka kuma zai halaka su wannan fassarar da yake nan sannan ya fassara cewa annahu yu'azzabu aksara min iblis shi Umar za a yi masa azaba gobe kiyama fiye da ma azaba da za a yi ma iblis shedan kun gane wannan magana wannan fassarar yace wa hadha ta'wilu bi ainihi kad warasahu al-ithna ashriya su dukkan wannan irin masu bin wannan aƙida ta aƙidar limamai sha biyu sun fa gaji wannan fassara ɗin daga shi jabirul ju'ufi wa dawwanahu shuyukhuhum fi masadirihim al-asliya ko malaman su duk sun dawwana shi a cikin littafansu da suke ganin su ne asali kamar yadda kake ganin bukhari akwai magana nan cikin kafi na alkulaini akwai ta cikin biharul anwar duk littafan su al-istifsar wane ne wane ne nasu kuna ganewa littafan su al-mutamada wa maduhu wa tanaqalu sun dogara da maganar kuma suna cicciro ta wannan ya ba wannan har zuwa yi din nan bal wa kaffaru man lam yaqul bihi kai ba ma wannan ba suna kafirta duk wanda bai ce Umar shine shaidan ba kuma za a yi masa azaba gobe kiyama fiye da ta shaidan duk wanda ma bai da haka ba kafiri kayan kaya da yanzu to shi nan ba kafiri ba ne in ku kaya da in ba ka yada da wannan fasara ta su to a wurin su kai fa kafiri wannan haka yake a wurin su ma anna masdarahu yahudi sai dai tare da asalin maganan nan jabir ju'ufi din nan ba yahudi shi karan kan shi ba wai musulmi ba ne shigowa musulunci da ya ruguza shi kun gane da kyau ya ce wa kala shekhu shi'a wani babban malami na shi'a ya ce ƙala abu ja'farin kullum aka ce abu ja'far ne wa yawa muhammadu bakir ya ce ma ba na biyan qattu illa bi na walbara a min aduwena wai Allah bai aiko wani annabi ba da ɗai face sai an aiko shi da cewa ya jibince mu ya da da wilayancin mu kuma sannan ya barranta daga dukkan maƙiyanmu kuna fahimta waje anaba ma da aka ko kafin manzo kowa sai an mashi wannan bayani cewa shi wannan annabin ya yadda da shugabancin kuma ya barranta daga makiyanmu wa zalika qaulullahi fi kitabe yace wannan ko ya fito ne cikin fadan Allah madaukaki wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an yabudu wa yajtanibu at-taghut wa minhum man hada Allah wa minhum man haqqa alaihim dhalala bi takdhibihim ali muhammadi kuna jin fassara wai wannan ayar ita ce take nufin waccan din eh ai an san ma'ana ayar ko sai gaba ya ce wayan wato haya wayan wayan atshuyukhuhumul mutaqaddimun ababakar wa umar radiyallahu anhuma bil jibt wa tagut suna siffanta malaman shi'a tun magabatan na farko suna siffanta abubakar da umar da su ne aljibtuwa ɗagun aljibtuwa ne mun san me ake nufi da su a cikin ƙwarƙura me ne aljibtu gumaka a ɗagun shi ma gumaka sai dai in ka je fassara kuma kila ka bambanta amma jijje abin da ake nufi wasu ababen bauta ne wanda ba Allah ba to sun ce aljibtu shine abubakar a ɗagutu kuma shine umar abin da ake nufi kenan to kun ji fassara qur'ani irin nasu ko wanda can qur'ani yake da batinan wa zahirin da muka karanta da ku zahiri kai aljibtu wa tagutu shine mai gumaka amma batini umar da abubakar ake nufi ibtara thiqatu islamihim al-kulaini ala abi ja'far radiyallahu anhu annahu qala ko rahimahullahu ko annahu qala waljibtu wa tagut fulanun wa fulanun wai kulaini ya ruwaya ya jingina ta zuwa ga abu ja'far abu ja'far ne wai da ya tashi sai ya ce ai abin da yake nufi da jibtu wa su sune fulanun wa fulanun kun gane قال المجلسي والمراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر المجلسي da yazo cikin littafin sa Biharul Anwar sai ya ce ai abin da yake nufi da fulanun wa fulanun wanda shi Abu Ja'far bai fito da su karara ba to su ne Abu da Umar kuna ganewa da kyau ana nan wayan atuna amirul mu'minin umar radiyallahu anhu bi sani Fabtarau wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira wasu sun fi gaba su yan shi'a da umar akan abubakar da usman musamman shi'a na iran yawanci saboda shi wa lokacin gare to saboda shi umar kun san shi ne ya ragargaza waɗannan ƙasashen tun makan nan umar shi ne ya kakkaɗe yahudawa daga majina daga jaziratul arab majina tun zamanin annabi aka kore su amma jaziratul arab su khaybara su ina zamanin umar saboda hadisi da ya inganta annabi ya ce ba za a haɗa addinai biyu cikin jaziratul arab ya kakkaɗe su sannan zamanin su ne aka karya daula ta rum da ta farisa farisa su ne iran kenan wannan abu suna jin haushin shi ya sa ko za zaka maganganun su na suka da zagi sun fi zafi kan umar akan sauran na gabar mun an ƙara wannan maganganun nasu ga wani fassara nan suka ce wato ainihin wai fassara aya faɗin Allah kanar kafirun ala rabbihi ko zahiran ƙara alkafiru a sani kana ala amirul mu'minin zahira kun gane da kyau kaji da Allah wata irin fassara wa kana al-kafiru ala rabbihi zahiran kuna gane fassara al-kafiru sani shine wakilan <laughs> kana ala amirul mu'minin zahira kai Allah ya sauƙaƙe waftara shakuhum safar anna aba ja'farin qala wa hashahu تفسيرها في بطن القرآن يعني علي هو ربه في الولاية والطاعة تفسير آية نن din da wato a zahirin fi baɗin Qur'an ba jiya mun karanta shi Qur'anin ko yana da zahiran wa baɗinan to filin to na ɓoyan na baɗan ɗin wanda ba ku sani ba a wurin abin da ake nufi a wannan misalin shine gashinan wato ainihin wato aliyu huwa rabbuhu fil wilayati wa da'a kun gane wa qalu fi qawlihi ta'ala wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahidun yani bizalika wa la tattakhidhu imamayn inma huwa imamun wahid kaji fa kada ku riki ilahaini wa ilahaini sunaini shine ka ku riki imamai guda biyu imami ɗaya ne kawai wabtarau anil mufaddal annahu sami'a aba abdullahi ga yadda suka yi suka jingina ta gaba abdullahi ya kuli fi kauli ko wa katil ardu bi nuri rabbiha qala rabbul ardi ya'ani imamul ardi eh wato katil ardu bi nuri rabbiha kasan nan ta yi haske da hasken ubangijinta sai suka ce ai rabbul ardi din ya'ani imamul ardi kenan wato bi imami kenan rabbi wato maimakon rabu yanzu shi imam shi ne rabu ɗin kira haka ne za ka yi ta jin wannan fasar misalai ki baka ya ce fa za kara je kunu yakunu za kala idan ya an-nasu an zauki shamsi wa nuri al waye ta zi'una bi nuri al idan ya bayyana ya fito kenan sai ya zama kenan ya an-nasu an zauki shamsi tunda ubangiji zai bayyana a ban ƙasa kaga sai su wadata ya ce wai su wadatu da hasken rana ba su bukatar tun daga hasken ubangiji a kan rana ko sai su wadatu da hasken wata sai su rika amfanuwa kenan su rika gamsuwa da hasken imamin nasu bi nurul imam to bari mu ƙara sacin himu ba taliki mu ta kan shi da faɗan Allah wala ta ma Allah ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajha ai illa a immatahum shine wai kullu shay'in halikun illa wajha dukkan wani abin da ke kan ƙasa zai halaka sai mai sai Allah kawai to wannan illa wajahu sai suka ce illa in matahu a yamman su ne kai ba za su halaka ba hay subtaral ummi ala abi ja'farin annahu qala wa hashahu nahnu alwajhu alladhi yu'ta Allahu minhu mu ne fuskar da Allah zai zo ta wannan fuska din wa fi riwayati nahnu wajhu Allahi allazi la yahliku wata riwaya mu ne fuskar Allah wanda ba zai halaka ba wa tara an sadiqi wannan as-sadiq shine wakilan Ja'far as-sadiq yayi mai ƙarya yace wa yabqa wajhu rabbika wa ma'anar shi nahnu wajhu Allahi mu ne fuskar Allah mu a imma kenan wa qala imamuhum al-akbar khumaini khumaini nasu a wannan zamanin da ya mutu kwanakin baya qala Allah ta'ala yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allahum bi liqa'i rabbihim tuqinun ay bi liqa'i rabbikum ana rabbikum allazi huwa al-imam da haduwar ubangijin ku to kaji haduwar ubangiji ba ba ubangiji Allah ba haduwar ku da imamin ku to wannan haka za ka ci wannan yan misalai ne ya ba mu na yadda suke fassara ƙwar'ani in ka ce dan me su ce kai fa ilimin zahiri gare ka shi ƙwar'ani yana da zahiri yana da baƙi wannan fassara ce mu muka san kayan mu kuma dole ku yarda da ita domin ƙwar'anin nan ga yadda yake kashi ɗaya duka ga kuma na zahiri ba za a ji kashe-kashen nan ba ko kuma dole he an fito da wannan abubuwa kuna ganewa da kyau yanzu ka duba a ce maka akwai suna aliyu guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya da nawa hamsin da hudu ni na cikin ƙur'ani ba faɗe shi ba kaga wannan haukar ta kai hauka wannan shine shi'a su ne ɗan shi'a kuma shine abin da yake gudana shi yasa ake karanta ma ɗaliban ilimi Dan ka san mecece shi'a ɗin